Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To Murtala kasashe na garzayawa karshen babban birnin Sudan don kwashe jami'an diplomasiya da 'yan kasar su yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ba sa ga maciji. A halin da ake ciki, rukunin farko na 'yan kasar Somalia da suka tsere daga rikicin na Sudan sun isa kasar Habasha. Hukumar raya kasashe ta Amurka da ake kira USAID ta tura wata tawagar kwararru wajen fannin taimakawa a lokacin bala'i zuwa Sudan don tsara ayyukan jin To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni za ku ji cewa yayin da yaƙi yake ƙara ƙazanta a ƙasar Sudan. Najeriya na fuskantar babban ƙalubale na kwaso da 'yan ƙasarta da ke makale a Sudan ɗin. idan asali za a bi a tona a ga dan Najeriya a Sudan za a kirga mutum bai gaza miliyan takwas ba saboda haka gagarumin wato matsala ce Najeriya take da A jamhuriyar Nijar wani sabon cece kuce ya barke a yayin da wata kotu ta ba da rahoton arziki da kadarorin da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar suka mallaka. duk talaucin Nijar da arzikin horon a ce ministorinmu suna da arziki kamar na ministorin horon abin yana ba da tsoro. ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan neman afuwar da shugaban najeriya mai barin gado muhammadu buhari ya yi wa 'yan kasar kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji mu na ilimi garkuwar dan adam wanda baban gidan jibril ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasashe na garzayawa kartun babban birnin Sudan don kwashe jami'an diflomasiyya da 'yan kasarsu yayin da ake ci gaba da gwamza fada tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da basa ga maciji. Kasashen Kanada, Masar, Faransa, Jamus, Italiya, Sweden da kuma Amurka na daga cikin kasashen da ke amfani da jiragen sama da ayarin motoci wajen fitar da 'yan kasashen waje daga Sudan. Mutane fiye da 420 ne aka kashe zuwa yanzu yayin da dubban wasu kuma suka jakata 'Yan Sudan dai na gwagwarmayar samawa kansu abubuwa a daidai lokacin da ake fuskantar katsewar wutar lantarki da intanet. Wasu 'yan kasar ta Sudan sun ɗauki matakin bi ta hanyoyi masu tattare da haɗarin gaske a cikin motoci don gujewa faɗan. a halin da ake ciki rukunin farko na 'yan kasar somaliya da suka tsere daga rikicin sudan sun isa kasar habasha a cewar jami'an somaliya 'yan somaliya 27 ciki har da mata hudu ne suka isa habasha bayan da suka tsallaka garin matema da ke kan iyaka ranar juma'a abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ya shaidawa muryar amurka kenan. Ɗaya daga cikin mutanen shine tsohon ɗan jaridar BBC a Somalia, Abdulsalam Hereri, wanda ya je birnin Khartoum a ranar biyar ga watan Afrilu domin halartar taron tunawa da fitaccen mawaƙin Somalia marigayi Muhammad Suleiman Tubek. A wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka, Herrera ya ce yana daga cikin dubban mutane da suka hada da 'yan kasar waje da kuma baki wato 'yan kasar da baki da suka fice kasar a lokacin da aka tsagaita wuta tsawon sa'o'i 24 ranar 19 ga watan nan na Afrilu. Hukumar raya kasashe ta Amurka da ake kira USAID ta tura wata tawagar kwararru wajen taimakawa a lokacin bala'i zuwa Sudan. don tsara ayyukan jin yayin da ake ci gaba da gwabza fada a kasar a cewar shugabar hukumar ta usaid samantha power a cikin wata sanarwa da ta fitar ms power ta ce tawagar za ta yi aiki daga kenya a matakin farko ta kara da cewa kwararren na aiki da kasashen duniya da abokan hulɗa don gano abubuwan da aka fi bukata a can da kuma kai agajin jin kan lami lafiya Ms. Power ta ce Amurka na shirin tura taimakon agaji ga al'ummar Sudan da yakin kasar ya ritsa da su. Rikicin da ya barke kwanaki takwas da suka wuce tsakanin sojojin kasar da dakaran RSF ya janyo tashin hankalin jin kai tare da kashe ɗaruruwan mutane miliyoyin 'yan Sudan kuma suka makale a yankin ba tare da samun mahimman abubuwa ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. kamar yadda aka ji gwamnatin najeriya na cikin kasashen da suke kokarin wato kwashe 'yan kasar su da ke sudan inda yayin da yaƙi yake ƙara ƙazamta inda gwamnatin kasar ta ce ta shirya dukkan matakan da suka wajaba domin ceto 'yan kasar waɗanda suka makale a sudan duk da yake dai jami'ai na cewa akwai babban kalubale a tattaunawar su da wakilin mu umar faruk musa babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin ta najeriya malam garba shehu ya bayyana tsari da hanyoyin da ake bi domin dawo da 'yan kasar da ke sudan gida lami lafiya tun da wannan suna ta barke najeriya shugabanci a nan kasar kowa hankalinsa a tashi yake musamman idan ka duba cewa ba kamar kasashe irin na turai da ake magana sun tura dan jirgi mai saukar ungulu ko wani dan karamin jirgin ruwa ya je ya tsane mutanen su na ofishin wakilci wanda wani mutum goma ko sha biyar ba in sun yawa su kai ashirin al'umma 'yan najeriya da su dan ba karamin yawa ne da su ba ɗalibai kawai dubu biyar da dari biyar wanda ma'aikata daban-daban da suke a ofishin gwamnatin jakadanci na najeriya da ke karutu Wanda haka dangantakar najeriya da sudan akwai kididdiga da ke nuna cewa dan asali za a fi a tona a ga waye dan Najeriya a Sudan za a kirga mutum bai gaza miliyan takwas ba saboda haka gagarumin wato matsala ce Najeriya ta abin abinda ake ciki yanzu an nemi izini da gwamnatin soja da ke mulki a Sudan su buɗe kafa hanya da za a ba da tsoro a kanta a fara fidda mutane. Najeriya ta shirya akwai jiragen sama da suke shiri za an ita headquarter kantin dama ba ku a kofin da aiki saboda nan ne inda ake taba ta kashi jirgi da yake gurin mu akwai da yawa daga ka saboda haka sai an ɗauki mutane a mota an kai su wani gari mai nisa wajen kilomita ɗari takwas port of sudan a kasa jirgi kamar kasa saboda haka wannan tafarki da ake ke a fito da mutane shi ake fatan su gwamnatin sudan su ba da garanti za su ba da tsaro da 'yan najeriya su fito a fice da su yau ranar litinin dinna ana fata cewa za a fara haɗa kan 'yan Najeriya ana fitar da su a kai wurin da yake a babu wannan tashin hankali da yake gudana a tsakar. To akwai wani tsari na wucin gadi na kata kwana da ake a yanzu domin taimakawa 'yan najeriya musamman ɗalibai da ke can wa'anda ba ruwa ba abinci ba sadarwa ba wata hanya da za su iya rayuwa cikin ko da ɗan sukuni ɗan kaɗan ne shi ofishi na jakadanci na Najeriya ba kamar na sauran kasashe ba. Najeriya har yanzu bata kwashe jami'ai da ke wakilci a Khartoum ba. Kuma sun ba da sanarwa kafofi daban-daban. Har da dandali na watsa wanda wani ɗan Najeriya da cikin wani hali zai iya ba da rahoto a cikin wannan dandali na tattaunawa don a ga irin wani irin taimako za a yi. Mu dai da kenan a kuje muna sanar da cewa ofishin jakadanci na Najeriya da ke can su na bukatu iri daban-daban kuɗaɗe ne kayan aiki da duk suke bukata wanda za a biya mota wanda za a bada abinci wanda za a yi jirgin sama duka yana gaban gwamnati kuma gwamnati cikin Muhammadu Buhari ba za ta fasa ba saboda ana ba bada fifiko ga rayuwa ɗan Najeriya da ke wannan mawuyacin hali. Akwai wani shiri na tazara mai tsawo da Najeriya ke fatar ta taka rawa gurin samar da zaman lafiya a Sudan din. Wannan nauyi ne da ke kan ƙungiyar haɗin kan afirka wanda kuma najeriya ana sauraron ta sosai a cikin wannan kungiya kuma tuni shugaban muhammadu buhari ya ba da kalamu masu ƙarfi na allah wuri da wannan mutuna kuma da kira da cewa da makota na sudan da kungiyar haɗin kan afirka african union a zo a tattaru don a tabbatar cewa wannan tuna ta barke an yi maganin ta. Tuma da Malam Garba Shehu ke na aka saurara kakakin fadar shugaban kasar Najeriya a tattaunawar su da Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A yau Litinin babban jami'in kula da manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi cewa yayin da ake ci gaba da samun saɓani game da wani shiri na samawa Ukraine matakaman da take bukata. yana da kwarin gwiwa kasashe mambobin kungiyar za su yanke hukunci a kan sauran bayanai borrell ya faɗawa manema labarai a luxembourg yayin da ya isa wani taron ministocin harkokin waje na kasashen eu cewa yana da tabbacin kowa zai fahimci cewa suna cikin wani yanayi da ke buƙatar matakin gaggawa daga baya bayan da ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya yi jawabi a taron ta bidiyo ta shafansa na twitter Borel ya rubuta cewa hanyar da ta fi dacewa a dakatar da yakin ita ce rasha ta daina yakin ta kuma janye daga yankin ukraine a yau litinin aka cika shekaru goma da rugujewar ginin masana'antar tufafin rana plaza da ke kasar bangladesh lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu daya bala'in ya nuna wa duniya mummunan yanayin aiki da ma'aikatan masana'antar suka jurewa. waɗanda suka tsira daga bala'in wasunsu sun samu nakasa a yau litinin a birnin daka sun fito don ajiye furanni a wurin da aka samu asarar rayukan da dama shekaru goma da suka wuce yayin da yanayin rayuwarsu ya canza gaba ɗaya ba a hukunta masu masana'antar da masu ginin ba yadda ya kamata saboda yadda tsarin kotunan kasar ke tafiyar hawainiya. A da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wani sabon cece ce ya barke bayan da kotun kula da yadda ake sarrafa arzikin ƙasa. ta bayyana rahoton bincike kan dukiyar da wato kan dukiya da ta fitar na wato ta fitar hankali da kadarorin da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar suka mallaka yayin da wasu ke fassara lamarin da alamun tubalin cin hanci da wawurar dukiyar kasa da jam'iyyar pnds mai mulki ta shimfiɗa a bangare ɗaya kuma wasu na cewa hasada ce kawai ta bambancin siyasa daga yamai ga rahoton sule mummuni barma a rahoton da ta fitar a ƙarshen mako dangane da binciken da kundin tsarin mulkin ƙasa ya wajabta ta gudanar a kowace shekara kotun kurde kont mai kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa ta wallafa bayanan kadarorin wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati dukiya mafi yawa da wani jami'in ya mallaka ta haura biliyan ko kuma miliyar bakwai na sefa yayin da mafi karancin abin da wasu suka mallaka ya doshi miliyan ɗari Darajin kare hakkin ɗan adam na ƙungiyar fscn abdu idi wanda ya halarci zaman gabatar da wannan rahoto na cike da mamakin abubuwan da ya ji duk talaucin Nijar da arzikin horon shi a ce ministorinmu suna da arziki kamar na ministorin horon shi abin yana ba da tsoro akwai wanda ma ya ƙara kuɗin shi bisa kashi ɗari da goma daga miliyan ɗari ya kai miliyan ɗari biyu da wani abu kuɗin bayan Allah ina ya samu wannan kuɗi irin wanga mutanen bai kamata a ce suna cikin gwamnati shugaban kungiyar turnon lafaji michael zodi na cewa bayanan wannan rahoto abu ne da ke tabbatar da yadda siyasa ta zama kasuwanci a 'yan shekarun nan a nishar kasar da jam'iyyar pnds tarayya da kawayenta ke juya al'amura ya san ransu in ji shi shugaban kasa da aka nada shi eh, cikin jawabin shi yake ba sani ba sabo amma mun gano bai iya wannan hukumunci da ya kamata ya yi wanda ba suna suna dauka arzikin suna sa cikin aljihun bai iya yin shi dan kungiyoyin siyasa suka taro suka kawo shi kowa bai so a taba nashi in ya taba shi kaman zai rage mishi karhi wannan ba shi ne karan farko da kotun kurde kwant ke kaɗo bayanan ban al'ajabi ba wanda kuma daga bisani ba wani matakin da ke biyo baya mafari kenan yan fafutuka amurka ke jan hankula demokrasi da muke yi kamar yadda nasaru suke ne in kasashen turai ne bai yiwuwa ka samu arziki ba a san ina ka samu shi shugabanninmu wanda suke bata mun arziki ya kamata a kai su koti wanda ya yi lahin shi a yi mishi hukumki daidai da lahi da ya yi in ba an tashi sai an daka ne a hana wadannan irin haloli abin bai yi jigo a kungiyar matasan fayyandayas tarayya ta ƙasa sahanin muhammadu wanda ya musanta zargin da ake yi wa jam'iyyar su da shimfiɗa tsarin kashe mu raba na mai tunatarwa kan wasu matakan yaƙi da cin hanci da shugabanninta suka ɗauka daga su ka raga kawo wannan lokaci abubuwa ne wanda mutane suna hudi kawai na son rai don wasu kawai sun lakanci kawai su yadda za su yi su bata wani suna ko wani abu mai kama da haka nan mai girma shugaban kasa tun wanda Allah ya kawo shi bisa karagar mulkin nan Ko kowa yake bisa ga ganin cewa da eh, an samu eh, an ci karhin wannan abu kuma duk wannan shekaru goma sha da jam'iyyar mu ta tana mulki kowa ya gani irin hukumomi hukumomi wanda an ka saka dan saboda a tabbatar da cewa da an rage wannan cin hanci da rashawa da cikin tsarin ta da rayuwa a ƙasa tsari ne muke na doka ta ƙasa kuma ba wanda ya karhin doka doka wani abin da ya haifar da dambarwa a rahoton na kurde kwant na 2022 shine yadda wasu manyan jami'ai suka ki sanar da ita kadarorin da suka mallaka a kan lokaci wasu ma sun yi burus da umarninta abin da ya sa 'yan kare demokuraɗiyya ke ganin ya zama wajibi a bullo da dokar da za ta ƙara wa kotun hurumin bin diddigin laifukan da ta gano a nan gaba. Sule Mummuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma bari mu koma Najeriya. An sami mabambantan ra'ayoyi kan bukatar da shugaba Buhari ya yi wa jama'a 'yan ƙasar waɗanda suke ganin ya musu ba daidai ba da su yafe masa. A lokacin gaisuwar idin karamar sallah da al'ummar Abuja ƙarƙashin jagorancin ministan Abuja Muhammad Musa Bello suka kai a fadar Aso Rock. Shugaban ya nemi afuwar jama'a a kusan shekaru takwas da ya yi yana mulkin ƙasar. Wakilin mu Abuja Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da rahoto. Hakika tun bayyanar wannan labari na neman ahuwa wasu ke cewa Allah ya fiye kowa yayin da wasu ke mamakin neman ahuwar don suna ɗaukar shugaban a matsayin wanda baya nadamar duk matakan da gwamnatinsa ta ɗauka. Kazalika yakan toshe kunne daga duk ƙorafe-ƙorafen da jama'a ke yi. ga irin su dattijo Hussaini Gariko da ya shafa fatukar dan arewa ya zauna kan mulki ya ce gaskiya yan arewa in ka ɗebe yan jari hujja ba su amfana da mulkin shugaba Buhari ba. Duk da cewar dan arewa ne yake mulki yanzu mun samu kanmu a cikin halin ha'ula'i amma duk da haka wannan ba za ta saka kuma mu sake yin fargajiyaji saboda yanzu a halin da muka shiga duk waɗanda suka sha wahala aka tallafi jama'iyyar nan ta kawo gaci a yanzu babu wani mutum ɗaya da yake cikin wannan gwamnatin ake damawa da shi mahauci kowa ya yanka saniya ya faɗi ya yi asara ba za ta hana ya fawa ba domin in yana yin wata zai zo ba a akan naman da yake yankawa. Shi kuma kakakin sarkin kafe a jihar Nasarawa ya haya shafale ya tuno wahalar da mutane suka sha ne wajen canjin kuɗin da ba a canja ba inda ƙarshe aka dawo amfani da tsoffin kuɗi bayan mutane sun galabaita. Man Nasir a gaba na a asibiti na ga mata da ta mutu gatar da ciki kuma cikin na 'ya'ya uku ne amma saboda an kawo ta za mata aiki aka ce mijin nan ya je ya biya kuɗi ya je wurin biyan kuɗi suka ce ba za su karfi tsohon kuɗi ba zai yi transfer suka ce transfer bai tafiya matan na ana ji ana gani ta mutu ta bar duniya nan kaji Allah ba samu ranta ba ballantana yaya uku masu wazi irin su Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe sun yi wa shugaban fatan alheri ne da neman yafewar ubangiji shugaba Muhammadu Fari abubuwa da yi na kirki na daidai masu amfani da al'umma suka ji daɗi mana addu'a Allah madaukin sarki ya karba masa kuraren da ya samu matsala matsayinsa na dan adam to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon gyara abin da zai iya gyarawa yan kwanakin da suka saura abin da kuma ya gagara muna fata Allah madaukin sarki ya gafarta masa sannan shi sabon shugaba mai shigowa Bola Ahmad Tinubu abubuwan da gwamnatin baya ta yi daidai Allah ya ba shi ikon dorawa kurakuran da gwamnatin baya ta yi kuma shi Allah ya sa ya gane kurakuran su zame masa izina da darasi da zai kauce musu ya tsaya ya yi abin da ya kamata. Shugaba Buhari dai wanda bai fai zanta da manema labaru ba tun haihuwarsa karaga biyar ya taɓa yin alwashin mutane za su gani a ƙasa. Ba wanda ne dalilin da yasa al'umma suke yarda da magana in na fito ta sai waɗannan abubuwa wanda ne duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba na yi gwamna na yi minista na yi shugaban ƙasa ga wannan sha'ani na ptf aka samu manya-manyan kuɗi wanda abacha ya yi doka aka yi amfani da shi aka gyara hanyoyi aka gyara asibitoci aka gyara makarantu mutane ba wawaye ba ne sun lura sun ga ana rike amana. Shugaba Buhari ya ce lokaci ya yi da zai yi bankwana da mazauna Abuja zuwa mahaifarsa kuma zai yi nesa da su ne ba wai don wata damuwa ba don ya yaba kauna da suka nuna masa amma yana ganin ya dace ya sulale zuwa ritaya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja. Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga shirinmu na gaba. E garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga dan adam. A ƙarshen makon jiya ne dai kasuwar gumin dan fashin nan na daji da ake kira dogo gide ya sako wasu 'yan mata hudu daga cikin 'yan mata goma sha ɗaya na kwalejin gwamnatin tarayyar Najeriya da ke birnin Yauri a jihar Kebbi bayan da suka shafe watanni ashirin da biyu wato shekara biyu kenan kenan babu wata biyu a hannunsa yan matan da aka sakon da sun hada da bilha musa fa'iza ahmed rahama abdullahi da hafsa murtala kuma suna cikin yaran da yan fashin dajin suka sace a lokacin da suka kai hari a kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin yauri a ranar 17 ga watan yunin shekara ta 2021 kamar da ɗaya daga cikin shugabannin iyaye da aka sace wa yara malam salim kaoji ya shaidawa 'yan jaridu an sako yaran ne dai bayan da aka biya wasu makudan kudade. kudaden da kuma aka tara tare da taimakon al'ummar najeriya bayan bude wata gidauniya da aka yi domin tara kuɗin fansa da za a baiwa ɗan fashin dajin ga dai hirar da wakilin muhammad nasir ya yi da malam salim kawoje game da abin da ya faru har ta kai ga sako 'ya'yan nasu guda hudu da kuma har yanzu guda bakwai ke ci gaba da kasancewa a hannun dan fashin eh to kamar da kuka sani dai a bangaren uwaye ne goma sha daya su ne suka yi kokarin dawa da wayannan yaro gida tun hudu inda muka ta ne mu dawo da mutum goma sha daya Allah bai hukunta ba so inda muka kwa eh, inda muka kwashi cikin kwana eh, sorry muka kwashe almost 6 days shi da kenan don mu ga waɗannan yara sun dawo amma dai cikin hukuncin Allah ah, guda hudu da muka samu amma duk da haka nan ana nan an ci gaba da izinin Allah muna tunanin yana za su dawo gaba ɗaya muna muna kokari na san a can baya kun kaddamar da neman taimako da yake an rubuta ma gwamnati gwamnati ba ta ce komai ba ban sani ba yanzu an samu biyan wani abu ne kamin a samu waɗannan yaran hudu? Eh to kamar da ka sani a kamar lokacin gaskiya ne mun a Silfon inda muka dan sayar da kaddarorin mu da dai wasu al'amura wanda muke da kuma muka nemi taimakon al'umma mai turo mai sisi domin mu ainihin fuskanci wannan matsala ta mu. So gaskiya ne nan kudade su ne muka amfani da su domin tabbatar da cewa wayannan yaran sun dawo. to kamar kuma yadda maka bayani Allah bai hukunta duka suka dawo ba mu fara samun hudu ah. kuma ba mun tsaya ba mun tsaya nan ɗaya bane a yanzu haka akwai uwaye na can ana ci gaba da wannan al'amari to kamar wani irin condition kuka samu yaran da suka dawo eh to condition ne inda mutum ya yi shekara biyu a cikin daji ba uwa ba uba ga matsala na shi ta'addanci da duk wasu al'amura so amma alhamdulillah dai yaran sun dawo suna nan asibiti suna ba su kulawa an ce kamar gwamnati ta gayyace su gwamnati ta yi magana da ku ne bayan dawo su eh to ai ka san dama mu ba wani ba mu da wani abin nan da gwamnati a illa wa'annan yaran su dawo gwamnati ta gayyace mu gaskiya ne kuma ta gan su yanzu haka ita ma ta dauki nauyin su tana ainihin diba lahiyan su da duk wasu al'amura dama duk inda aka yi to wa'ancan yaran ma da aka to su duka ai idan aka dawo da su dole wurin gwamnati ake kai su so haka mu ma da muka dauko su ai gwamnati muka hannunta ma to akwai rahoton na gani cewa kamar wasu su sun hito da yaran da suka haifa tare da bandit din gaskiya ne a to gaskiya ina ga wannan magana ni ban da wannan hakikancin wannan abu a ya kada ina mai tabbatar maka yaran mu sun dawo so mu ma aka muke ji kamar da kajiya To su sauran da suka saura bakwai su ma 'yan mata ne? Eh ai duka yaran su goma sha ɗaya mata ne suka rage hannunsu. To malama Manira Bala gaske na ɗaya daga cikin iyaye mata da ita ma 'yar tata aka sako ta kuma ta yi karin haske game da halin da suka shiga kawo yanzu. Mun gode ma Allah, mun gode ma Allah, mun yi farin ciki mafi girma wanda ba mu iya misalta shi, amma har yanzu ga akwai sauran bakin ciki a tare da mu don ba haka muka so ba duk da yake Allah ya ce abun da duk kake bukata ba za ka same shi ba ba kowane abu za ka nema ka same shi wurin ubangiji lokaci daya ba to mun gode ma Allah mun gode ma Allah kuma mun yi hamdala mun ji daɗi sannan kuma muna roƙo har yanzu ga roƙo muke yi duk wani mai hanya mai wani hanya da ya san zai taimaka muna har yanzu ga hanya buɗe take muna neman taimako wurin al'umma ba wai kristan ba ko musulmai ko pagan ko ina muna neman taimako wurin al'umma a taimaka mana duk wanda ya sai yana da wani hanya ko wani karfi ya taimaka mana don ni nan da kuke gani na na yi wata uku yadda nike yini zaune haka zan kwana zaune babu bacci kan haka na hannu tashi rasa na don da ban ko iya tahiya komi sai amini ba hannu ba kafafu cikin yardan ubangiji sai gashi Allah ya sassauta min saboda ya san da cewa an zalunce mu kuma ya yi mana mafita muna roƙon Allah Allah ya muna mafita mafi alheri ga sauran waɗanga yara bakwai da suka cin gidaji kamar dai da aka sani iyayen waɗannan yara da aka sace kusan shekaru biyu da suka gabata wasu su tuni suka riga mu gidan gaskiya sakamakon fargaba da kuma ciwon zuciya da ya kama su to ganin yadda gwamnati ta yi watsi da wannan matsala na sace yara da aka yi a kwalejin gwamnatin tarayya mallakan gwamnatin tarayya ko akwai wani mataki da iyayen za su ci gaba ɗauka kenan domin kubutar da ragowar 'ya'yan nasu guda bakwai da ke hannun ɗan fashin dajin ga dai malam salim kawoje. eto eh gaskiya muna kira ga gwamnati har yanzu da Allah ta yi kokari ta shigo cikin al'amarin abubuwa ne wanda yake da cewa mun gwada mun ga kamar suna yiwa kuma da izinin Allah za su yi yanzu muna kira gwamnati da Allah ta yi kokari ta gaggauta ta shigo cikin wannan lamari domin ganin waɗannan yara bakwai da suka rage hannun su ma sun samu yancin kansu. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ja birki sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilin Muhammad Nasir daga Sokoto da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Legal Creation naku Babangir Chiprin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rai. To Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne baban Dimaman Bande. kace mutane 235 da aka tabbatar sun kamu da cutar sankarau a najeriya abin damuwa ne matuka ya kamata cibiyar yaƙi da cututtuka ta najeriya ta tashi tsaye wajen wayarwa mutane kai kan rigakafin kamuwa da cutar allah kare amin sai kuma ra'ayin abubakar lawal gidan dan maye jargaba kace sashen hausa na murya amurka don allah ku gaya gwamnatin apc cewa ta gaggauta kwaso 'yan najeriya waɗanda suka makale a sudan saboda gashi yanzu sakacin gwamnatin apc ya ja sanadiyar da rikicin sudan ya fara shafar 'yan najeriya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne abubakar yahaya lakwaja kai ko cewa kai mu dai mutanen lakwaja mun tsinduma cikin bukukuwan sallah babu ruwan famfo wannan al'amarin ya ɗaure mana kai matuka a don haka muke kira ga masu hannu da shuni da su koyi da hajiyan 'yan gwamna wajen aikawa da ruwan tankoki a unguwannin lakwaje don rage wa jama'a musamman iyaye mata raɗaɗin ƙarancin ruwa da suka yi fama da shi da fata allah ya ba mu ikon taimakon junanmu amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sanusi mu da ta da magaram kace don allah ku faɗa wa gwamnanmu na jihar da magaram lawalli ahmadu madugu cewa har yanzu mofa al'ummar garin madatai da ke cikin shiya ta uku a jihar ta zindar muna nan zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki a wannan gari namu da fatan za a taimaka a haskaka mana garinmu na madatai da wutar lantarki domin muna matukar bukatarsa ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinki ne husaina matar alhaji umar fore gashuwa ke ko cewa kika yi Allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon tarmutsutsu a wajen karɓan kayan sallah a sana'a na ƙasar Yemen. Muna fata Allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba amin. To ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a takaice kasashe na garzayawa karatun babban birnin Sudan don kwashe jami'an diflomasiyya da 'yan kasar yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ba sa ga maciji. Kasashen Kanada, Masar, Faransa, Jamus, Italiya, Sweden da kuma Amurka. na daga cikin kasashen da ke amfani da jiragen sama da ayarin motoci wajen fitar da 'yan kasashen waje daga sudan a halin da ake ciki rukunin farko na 'yan kasar somaliya da suka tsere daga rikicin sudan sun isa kasar habasha a cewar jami'an somaliyar 'yan somaliya 27 ciki har da mata hudu ne suka isa habasha bayan da suka tsallaka garin matema da ke kan iyaka ranar juma'a abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ya shaidawa muryar amurka kenan. To masu da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.